بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا فجعله نصبا وصهرا وكان ربك قديرا والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى من الجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا بقي watan Ramadan. hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1436 yayin da daidai da wato 23 ga watan shida shekara biyar. a wannan masallaci masjidu ahlul baiti was sahaba da yake layin hausa road a cikin wannan gari namu na kaduna a cikin wannan unguwa ta tudun wada a daidai wannan lokaci bayan sallar isha'i da muke gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma kamar yadda aka sani bayanai sun gabata cewa wannan santa tana gudanar da wato tallafi da agazawa marayu daga jiyayyu na ciyar da su da ba su abinci marayu kuma daukar nauyin karatunsu ga wanda zai turo mana kudi a kan numba din shine 00 guda 4 18 sai 6 guda biyu sai 5 sunan akawun ɗin masjidu ahalil baiti wasu sahaba sunan bankin shine jaiz bank abu na biyu akwai ɗan uwa malayin haya ige malayin haɗige wanda yana zama nan gurin kusan duk shekara da shi ake yin tafsiri a nan gurin yake zama gab da azumin na rashin lafiya ya kama shi muna roƙon yan uwa za a saka shi cikin addu'a Allah ya ba shi lafiya abinda kuma ya jarrabe shi da shi na rashin lafiya Allah ta'ala ya sa ka fara ne mu kuma da Allah ya ba mu lafiya Allah ka sa ta amfane mu gurin bautar Allah muna cikin tafsirin suratu ali imran mun tsaya aya ta 178 alaran ma zai kuma karanta aya ta 178 sai mu kare wasu bayani a kai akar makalla bismillah أعوذ بالله ما كان الخبيث من الطيب وما كان Allah ta'ala ya ce ma kana Allah Allah bai kasance ba mumini ne zai kyala masu imani alama antum alaihi akan abinda masu imani ke kansa hatta yamiza al-khabith min at-tayyib har sai an bambance tsakanin al khabis da kuma at-tayyib wanda jiya mun yi dogon bayani akan wannan wama kana Allah Allah bai kasance ba liyutli'akum ala al gaibi zai tsinkayar da ku ghaibu shi yasa ma din daidai take da ma kana da ya gabata da haka da ka kaddara a gurin lirabi a san shi za ka kaddara a nan yadda muka ce ma kana Allah kana shi ne lafzul jalala khabar ɗin kana shi ne ma kana Allah muridan a kun allamu lamul jihudu ko lamul inkari Allah bai kasance ba zai tsinka yadda ku da haka li an yutsuli a kummi da haka yutsuli a fi'ilun ne mudari'un mansubin bi an almudmara wujuban ba'ada ainihin wato wato lamul juhud wa alamatu nasbihi alfataha wa fa'iluhu damirun mustatirun jawazan taqdiruhu huwa da haka kum din shine fi mahalli nasbin maf'ulun bihi ainihin wato na yutli'akum asalin fi'ilin tala'a ya tsalu'u lazim amma tun da an masa tsari ya koma a babin atla'a yi yanzu dole ya zama ya yi ta'addanci ya samu maf'ulin bihi guda ɗaya shi yasa aka ce wa ma kana Allahu li yutli'akum Allah bai kasance ba zai tsinkayar da ku alal gaibi akan gaibu walakin sai dai fa walakin sai dai Allah wanda dama mun san lakin na hasfus tidrakin ne idan kai magana ka koro kar kana so ka cire ka ce banda kaza sai ka ce lakin sai dai kaman humul ladina yaquluna la tunfiqu ala man inda rasulillahi hatta yanfaddu Allah ya sai ce walillahi khaza'inus samawati wal ardi sai ce walakinnal munafiqina sai dai su munafikai matsalar ba su fahimci haka bane fahimta ta hakika na ka lakin na harfu nasbin ne wasu tijirakin in ana bayani sai a kawo shi don a riskar maka da wani abu don ka fahimci abin ta yadda bai kamata ka fahimce shi ba lafzul jalala kuma shine ismu lakinna na ka yajtabi fi'ilun ne mudari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi aliya niyabatin an ad-dammi ay wa alamatu raf'ihi ad-dammatu al-muqaddara aliya man amin dhuhuriha as-thiqal wa fa'iluhu huwa min rusulihi kuma al-jaru ne wal majrur wa mudafun wa mudafun ilayhi da kan man din man ya sha'u shi ne ismu mawsulin ne mabniyun na al-fathi fi mahalli nasbin ko mabniyun na as-sukun fi mahalli nasbin mafulin bihi Ya sha'u fi'ili ne da fa'ili dan haka jimla fi'iliya ita ce sila na ismu mawsul na ainihin wato man sai dai walakin Allah sai dai Allah fa yajtabi wanda ya zaɓe shi min rusulihi a matsayin manzo wato wanda ya ga dama ya zaɓe shi a matsayin manzo to idan Allah subhanahu Ta'ala ya ga dama wannan annabin sai Allah ya tsinkayar da shi ya sanar da shi wani abu na gaibi wanda shine muka ce wannan gaibi muƙayyad kenan wato ba gaibi mutlak ba abinda Allah ya so wani annabi ya sani wanda ya shafi Allah annabin zai sani abinda Allah bai so annabin ya sani ba annabin ba zai sani ba wannan shine ainihin wato gaibin da ayi take magana akan shi kuma mun ce gaibi muqayyad shi annabawa suka sani gaibi mutlak banda Allah subhanahu wataala babu wanda ya san ainihin wato wannan shi kadai ainihin wato bar sa sani da haka duk ayoyin da zaka ji yan bid'a na kawowa wajen kokarin tabbatar da cewa annabi ya san gaibu ba ma annabin ba wasu ma sun sani waliyai sun sani waye waye sun sani waye waye sun sani duk bai wuce irin waɗannan ayoyin suke ƙoƙarin kawowa a cikin suratu hud da ya ɗauko ba annaba labari sai da ya gama sai ya ce masa tilka min amba'il ba'il nuhi nuhiha ilaika wannan daga taskar gaibi ne muke baka labari sai ya ce masa ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabl hadha kai baka sani ba da kai da mutanenka kafin mu kawo maka labari a lokacin da aka kawo annabi labari yanzu ya fita daga gaibu ya dawo ainihin wato zahiri shine walakin Allah ya ji tabi min rusulihi man yasha wanda Allah ya zabe shi ya san ya zabe shi ya nada shi manzo Allah in ya ga dama sai din kayan da shi wani abu na gaibu dalilai da dama da ke nuna haka abinda Allah bai so annabi ya sani ba ba zai sani ba sun fafaru. kowa ya san hadisatul ifki ta faru aka zo aka yada aka ce matar annabi ta yi zina wa iyazan billah sai da aka yi wata ɗaya garin madina ya rikice wahayi ya tsaya dillata tabansiyar siyar da na hadisi in ka karanta za a ce maka annabi ya tsaya ne bai na musaddiƙin wa mukaddib shi bai ce gaskiya ba kuma shi bai ce ƙarya ba ya kira wannan ya shawara da shi ya kira wannan ya shawara da shi ya kira wannan ya shawara da shi da annabi ya san gaibi mutlak zai iya sanin tayi ko ba zai sani ba zai sani amma saboda bai san gaibi mutlak ba a lokacin ba shi da tabbas ta yi ko ba ta ba bai sani ba ya kira wannan shi kuma Allah da yake ya san gaibi mutlak da ya sanna na Aisha ba ba ai da ya tashi sai da ya sauka da ayoyi guda goma sha takwas a jere yana innal ladhina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba min al ismi والذي تولى كبره Allah ya dinga bayani cewa bace ba yace laula isma'tumuhu banna almu'minuna walmu'minatu bi anfusihim khairan innal ladhina yuhibbuna an tashi alfahishatu Allah ya gama yace kai alkhabisatu lilkhabisina walkhabisuna lilkhabisati والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات اولئك مبرؤون مما يقولون irin suna na Aisha sun barnanta da abin da aka faɗa musu saboda shi Allah ta'ala ya san gaibi mutlaq ya sanna na aisha ta yi ko ba ta ba da haka yi sokar da wahayi wanke ta ce ba ta ba sannan an tafi yaƙi hadisi yana bukari a kitabu tiyammum na na aisha abin wuyanta da ke sanyi a wuyanta raƙumi ya yi haka zai kwanta sai abu yin ya faɗo sai raƙumin sai ya kwanta a kan shi don ne an gama abin da za a yi da a tashi a tafi sai ta ce wa manzan Allah ba ta ga abin wuyanta ba annabi ya tsayar da rindina ga baki ɗaya aka yi ta nema aka yi ta nema ba a ga abin ba da aka yi ta nema ba a gan shi ba annabi daga ƙarshe ya haƙura cewa a tafi an ɗaga raƙumin za a tafi a shi raƙumin ya danne abin a ƙarƙashi ya zauna amma da Allah bai so annabi ya san cewa raƙumi ya danne shi bai sanar da shi ba yana ba ta fahimta mun karanta muku a baya cewa ga mutane sun zo han mutum saba'in da niyyar wato wasu mutane suka zo cewa a basu wanda za su je su karantar da su annabi ya ɗauki mutane makaranta ƙur'ani mahaddata ƙur'ani hammatin saba'in ya bayar da su suka tafi aka je aka yi wudari mutanen nan aka kashe su shin annabi yana sanar da cewa za a kashe mutanen nan kuma zai ɗauke su ya miƙa su ya baya saboda allah bai so ya sanar da shi mai zai faru ba amma shi allah tun kafin ma a halarci masu kisan da wanda za a kashe ya san me zai faru wannan shine gaibi ainihin wato mutlaq to dukkan kowane annabi yana sanin wani abu ne daga gurin Allah wanda Allah madaukakin sarki ya so annabin ya sani shi yasa in Allah ya ga dama kafin abu ya zo annabi sai Allah ya sanar da shi cewa ga yadda ainihin wato matsalar take sai yawa mutane bayani shi yasa imamu tabari yake cewa gaira annahu ta'ala dhikruhu yastabi min rusulihi man yasha'u fayastafihi ya ce Allah maɗaukakin sarki yakan zaɓi wato wanda ya ga dama daga cikin manzanninsa ko manzansa fa yutli'uhu ala ba'd ma fi dama'ir ba'dihim abin da ke cikin zuciyarka in Allah ya so ya sanar da annabi cewa ga abin da ke ciki sai sanar da shi da haka da kawo sai maka bayani ya ce abu kaza ne ya kawo ka ke sa ya faɗa cewa shi alfazari rasulun bi asrarul qulubi munabbahu annabi ne wanda ake bashi labarin abin da ke cikin zuciya kenan akwai wanda yake bashi labari ya tabbata daga Jabir dan Abdullahi Allah ya kara masa yadda yace da a rajulin ila annabi sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya zo wajen annabi fa qala sai ya rasulullah inna abi akhadha mali babana ya zo ya kwace kudi na fa qala annabi sallallahu alaihi wasallama lirajulin sai annabi ya ce ma wannan mutumin fa'atini bi abi je ka ce min babanka yazo ina kiran shi mutumin ya juya baya je ya kira baban shi fa nazara jibrilu ala annabi sallallahu alaihi wasallam yana tafiya sai mala'ika jibrilu ya sauko wajen annabi fa qala sai ce inna allaha azza wa jalla uka salama Allah matakokin sarki ne ya curo na Allah ya ce a gaida kai wa yaqulu laka yana ce maka idan aka shaihu. idan wannan tsohon ya zo fa ka tambaye shi an she in qalahu fi nafsi akwai wani abu da ya faɗa a ran ka tambaye shi a lokacin da shi tsohon ya faɗi maganar a ran shi ma sami'atu uznahu kunnan shi ma bata ji me ya faɗa ba falamma ja a sheku lokacin da wannan tsohon ya zo ƙala lahun nabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce masa ma ba da bunka ya shi me ya faru ne ɗanka yake kawo kuka a kanka a turidu an ta akwada malahu kana suka karɓi kuɗinsa ne faƙala sai baban ya ce salhu ya rasulallah ka tambaye shi hal ƙuhu illa ala ihda ammatihi aw khalatihi au ala Ya ce in na karɓi kuɗinsa ba na yin amfani ga shi kan kowa ko kaina ko ɗan uwar mahaifiyar shi ko ɗan uwar ainihin wato mahaifinsa faƙala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce ma wannan dace dan eh haka ne amma ana min hada ba wannan ba tukun na kyale wannan akbirni an shi'in ba ni labari akan wani abu qultahu fi ka ma sami'atu uzlaka akwai wata magana da ka faɗa a ranka lokacin da kai ta kunnan ka ma bai ji mai ka faɗa ba fa qala sai shehu wannan tsohon yake ta ya rasulullahi wallahi ya rasulullahi ma zala ma zala Allah yazidu bina bika yaqinan yace ba mu gushe ba Allah yana ƙara mana yaqini cewa kai lallai ɗan sako ne daga gurin Allah yace laqad ƙultu fi nafsi amma sami sami'athu uzunaya yace da gaske na yi magana a zuciyata a lokacin da na yi magana a zuciyata kunne na ma bai ji mai na faɗa ba sai annabi yake ce masa to faɗa min mai ka faɗa shine ya karanta wa'annan baitukan yake cewa laqad qultu fi nafsi amma sami sami'athu uzunaya qala sai annabi ya ce masa wa ana asma'u qala ya karanta abin da ya faɗa a ran shi cewa gazautuka mauludan wa mutuka yafiya ta'allu bima ajni alayka wa tanhalu idza laylatun daqatka bismilan abi lisuqumka illa sahirin atamalmalu har zuwa ƙarshe kenan wannan abin da ke cikin zuciyar mutumin nan da ya faɗa a ran shi wanda san da ya faɗa ma kunnan shi bai ji me ya faɗa ba da aka tashi sanar da annabi wa aka turo ya sanar da shi ga abin mutumin ya ce mala'ika jibrilu to shi yasa gaibin da annabawa ke sani Allah da ya ce alimul gaibi sai ce fala zahiru ala gaibi ne? a ahada sai ce illa man damar rasuli sai wanda Allah ya zaɓe shi manzo sai ce gaibin in ya tashi zuwa fa ya suluku min ne dai wa min khalfihi rasada sai an turo ɗansa mala'iku tukunna suna gaba da baya kudu da arewa da wannan sakon da Allah zai turo a fadawa annabin dan annabin ya isa zuwa ga mutane daga lokacin da yawa mutane bayani ya tashi daga ainihin wato gaibu ya dawo ainihin wato zahiri wannan yana daga ainihin wato ciki shi yasa qur'ani ya sha maimaitawa yace zalika min amba'il ghaibi nuhihi ilayka وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يقفل مريم وما كنت لديهم إذ يبتسمون صند آكي أبو النبي أنا بايانا أما الله يباش لابارن أبن دي فارو ناك الله متوككين سركي يتي شي النبي وما هو على الغيب بدنين شي من دان الله صلى الله عليه وسلم ba mai ruwa ba ne dangane da abin da Allah maɗaukacin sarki ya sanar da shi na gaimu da haka wannan matsalan a daina rikici a kanta wanda suka ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya san gaibu to in suna maganan gaibi muqayyad ne abinda Allah ya sanar da shi ya sani to sun yi daidai idan ko suna nufin gaibi mutlak ne to sun yi kuskure babu wanda ya san gaibi mutlak in ba Allah subhanahu ta'ala ba kuma mu ahalis sunna da muke kore cewa an daba bai san gaibi ba ba muna kore gaibi ba ne, muna kore gaibi me gaibi mutlak ne shi muke korewa cewa annabi bai sani ba ina ba ta an fahimta da haka sai Allah ya ce fa aminu billahi wa rusuli lalle ku yi imani da Allah da manzanninsa malamai suka ce babu yadda za a yi a kira imani da Allah dole sai ya tattara abu guda hudu abu na farko dole ka yi imani cewa Allah subhanahu wata'ala akwai shi shine abu na farko kuma shine na farkon da farkonsa ba ta da farko abu na biyu sannan al'imanu ya rububiyyatihi ka yadda ijadul kalki min al'adam samar da halitta daga babu banda Allah subhanahu wata'ala babu wanda isa yi da kuma samar da buƙatar halittar da kuma ɗaukan nauyin kulawa da ita Ɗan adam asalinsa daga me daga ƙasa ƙasar daga me daga babu Allah kawai ce mata samu sai ta samu mala'iku daga haske hasken daga me daga babu Allah ya ce hasken ya samu kawai sai ya samu to bayan da Allah ya yi dan adam ya ga yana buƙatar inda zai zauna sai ya shimfida ƙasa ana buƙatar ruwa sai ya sako ruwan wannan sannan bayan ya yi dan adam ɗin ya samar da buƙatarsa kuma Allah ya ɗauki nauyin kulawa da shi lokacin da ka yadda cewa babu wanda ya sai samar da halitta daga babu kuma Allah akwai shi to wannan shine dalili na cewa kuma babu wanda ya cancanci abauta masa idan ba Allah subhanahu wata'ala ba duk wanda ka bauta ma a duniya in dai ba Allah ka bauta ma ba to baka kama mai cin ba ka kama gadar yashi ne wa inna awhanal buyuti labaitil ankabuti mafi raunin gida ku a duniya shine gidan gizo-gizo sannan abu na hudu shine al-imanu bi asma'ihi wa sifatihi dole kai imani Allah yana da sunaye yana da sifofi wanda yake banta da shi subhanahu wata'ala duk wanda bai kudirce waɗannan abun guda hudu ba dangane da Allah to in ana magana wanda suka yi imani da Allah kar ya sa baki bai ciki sai ka kudirce ka sa a zuciyarka waɗannan abu guda hudun ka yadda Allah akwai shi shine na farkon da farkon shi bata da farko kuma shine na ƙarshen da ƙarshen shi bata da ƙarshe na biyu ka yadda samar da halitta daga babu banda Allah babu wanda ya ba shi yasa muke rikici da waɗannan mutanen ba kawai wani sai zo ya kalle ka yace wai sai ce shehi ne halicce ka ƙaryar banza ƙaryar wofi wai shehi ne halicce ka ba wai kai din nan yanzu kai din nan wai shehi ne halicce ka to in ya isa tun da shi ya halittan ya dauki raina in bar duniyar mana in ya isa ƙaryar banza ne kawai wannan duk ana faɗa wannan samar da halitta daga babu in ba Allah ba babu wanda ya isa duk ba ma ne ba da annabawa da waliyai da kowa in sun halitta ko kuda ba za su yi halitta ba wallahi ko kuda ba za su iya halittawa Ke sa Allah ya ce da ufat talib wal matlub da mai nema da shehi da muridi duk masu rauni ne da haka ma qadarullah haqqa ƙadari. ba su girmama Allah yadda ya kamata a girmama shi ba kawai kirkiri wani ma fa san da aka haife shi da hijira da komai saboda renin wa sai a zo a kalle ka kuma a ce wai shi ya halicce ka wai shi ya halicce ka to sannan ka yadda banda Allah babu wanda za a bauta masa wanda wannan shine rikicin ahli sunna da duk wata kungiya da ka sani a duniya in ka ga ana kokarin a assasa tauhidi bauta ma Allah shi kadai to sai dai ahlus sunna amma an ba haka ba kowa da tashi matsalar shi yasa duk in ana rikici sai ga sai dai in kana ahli sunna kowa ya zo ya tare akan ka yaya za a yi a murkushe ka to kuma wannan da'awar da'awa ce wacce ta zo daga gurin Allah ta hanyar annaba duk wanda zai yi rikici da ita to karan da za a yadda ka san a buga da kwai da dutse ne ka san duk lokacin da aka buga da kwai da dutse ka san wanda zai kai labari kuwa wani uwa saboda haka sannan sai al'imanu bi asma'ihi wa sifatihi kai imani Allah yana da wasu sunaye sannan yana da sifofi wanda suka dace da shi subhanahu wata'ala idan baka kudirce wannan mutum ana magana masu imani da wanda suka imani da Allah to karkasa daga ciki wannan ayar in ba ku manta barkunnan imani guda shida ne laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghribi walakin birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin to a cikin rukunin imani an tu'mina billahi ko wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli sai wannan aya ta dauki bangare guda binar kunnan imani sai take magana akan su sai ta ce fa aminu billahi ku imani da Allah wanda shine an tu'mina billahi sannan wa rusuli shine an tu'mina sannan mutum ya imani da ainihin wato manzanninsa na haka Allah ta'ala yake cewa ya ayyuhan nasu ya ku mutane qad ja'akum rasulun haqiqa manzo ya zo muku bil haqqi da gaskiya min rabbikum daga ubangijinku Fa'aminu aminu khairan lakum lalle ku imani shine mafi alheri a ku wa in takfuru in kuka kabarce kuka yin imani to fa'inna lillahi mafi sama samawati wal'ar lalle wato mallakar sama da ƙasa ba na kowa bane na Allah ne wa kanan Allahu aliman hakima Allah ya kasance masani ne kuma mai hikima ne Allah ta'ala ya kuma cewa ya ahlul kitabi ya ku ahalar kitabi sai ce la tagalu fi dinikum kada ku yi tajawuzul had a cikin addini wuce gona da iri wayannan masu wannan waƙe-waƙen na yanzu a zo a ce shehu baka haifa ba haihuwa ka ƙarya ne Allahu la ilaha illa huwa a ce ba wani bane shehi ne a zo a ce shehu kauna na tafin hannunka waye waye waye waye duk abin da ya kai su zuwa ga wannan guluwi ne tajawuzul had shi yasa ibn al-qayyim yace Allah bai taba umartar dan adam yayi abu ba sai shedan ya zo masa ta kofa bi ko ya zo maka ta kofar ka kara ko ka rage yace da wanda ya kara da wanda ya rage duk in suka bauta ma Allah Allah bai da bukatar ibada sai wanda yayi daidai da yadda aka ce shine fastaqim kama umirta ka tsaya kamar yadda aka yi maka umarni wa manta ba ma aka wala ta da wanda suka shiga musulunci tare da kai kar ku wuce gona da ilimi. haka Allah ya ce wa annabi wannan bannin da kuke ganin ta ai ba wani yanzu ta fara ba ita dama tarko ne guda shida ko bakwai shedan yake samu kowane dan adam idan ka tsallake wannan to sai kuma na gaba sai yasa sa tarko na farko da yake kafawa shine na shirka da Allah idan ka tsarkai ka tsallake shirka da Allah sai ya dawo da kai na biyu sai ya kafa maka tarko na bid'a ita kuma bid'a dama protocol ce ta shirka duk inda shirka za ta zuto bid'a ce take zuwa sai ta gyaggyara guri tukunna ta yi shiri ta kimtsa idan komai ya gyaru sai ta ce ma shirka to ta kaddam bismillah komai ya gyaru sannan sai ta yi gaba wayannan hotunan da ake ce yawo da su a sa a mashin a sa a mota ba fa ordinary ne ba hoto kawai ba duk wanda ka gan shi ya sa wannan hoton a jikin mota ko a mashin ko a gida yana da ƙarin cewa in dai da wannan hoton a gida to bala'i ba zai shigo gidan ba ba haka bane yana da wannan ƙarin. wani aka sace mai mashin da aka sace mashin din sai ya ji labari an ga mashin din a wani guri bai ma ji ya gani mashin din nashi ne ko ba nashi bane kawai sai ya zauna yana cika baki ai wane mutum ai in dai da hoton shi a jiki yana zuwa ya je gashi ba mashin din shi to haya yanzu dai mashin din nan ta tafi wallahi ta dawo ba eh a zo ana karya a ce wai akwai wani wali ya yi ta kaɗi ya tsallake duniya sai ƙarar sanin ina ya shi a ce wai wani wali ai wato tatsuniya tana da wai yaro daga gidan sama ana kallo zai faɗo ya yi su zai yi ƙasa kai wali ya haka yi riƙe yaran ko a ce jirgin sama ya kare a mai ba mai jirgin sama wali ya zaba ma jirgin sama mai a sama an ci gaba da tafiya haka za ka yi ta jin irin wa'annan yaushe za a zo a ce da wannan za a bota ma Allah shi yasa sai aka samu takadisul ashka wallahi nan mutane ina rantse muku da Allah sun fi ganin girman wa'in nan malaman a zuciyarsa sama da ganin girman annabi yanzu abin da zai ba ku mamaki bayan an yi wannan nasan da yawan kukunji ji karatun Dr. Ahmad Bamba daga biyu ke na minti shida da yi mutumin da ya fito ya faɗi wancan bakar maganan akan annabi ba su cincirundo da taro ba na sai an kamo mutumin nan an hukunta shi amma sai ga Dr. Ahmad da yawan nan maganar akansu sai sai shi sun je sun kai ƙara wajen waye waye waye wai ai ba dan kasa bane bako ne duk wanda kaji ana maganan addini ya koma ba dan kasa bane bako ne munafiki ne wallahi dan irin wannan gorin aka farawa annabi a Madina yaquluna la in raja'ana ila almadinati la yukhrijanna al'azzu min hal asal ga wanda ya taka annabi ba ku taro da cincirin da cewa sai an kamo shi an dauki mataki a kansa amma Dr. Ahmad da yayi magana ya ce wannan harka su ma sun yi sun bari ya kai wasuli ya ce zindikanci ne waye waye wace gashi an tafi wayan da an kai su ainihin wato an kai shi kotu an shigar da ƙara da makamantan irin waɗannan saboda haka wannan shine shi yasa duk abin da zai bayi zuwa ga guluwi dole ne sai an kiyaye shi shi yasa za ku ga da dama daga cikin malaman sunna a baya sukan hanawa idan an zo za a ɗauki hutunsu saboda kun ga abin da hotuna yake kai mutane zuwa gare shi yanzu a nan gurin za ka iya samun ahalin suna mutum dubu idan ka samu ahalin suna mutum dubu ina tabbatar maka za ka iya samun mutum ɗari tara da nawa da hamsin wanda a cikin tara hamsin din nan da kyar za ka iya samun mutum hamsin masu hoton mala abakar gumi ko kuwa ka ji karatun mala abakar gumi na rabin sa'a da ake sawa a gidan rediyo ya fi maka hoton mala abakar gumi mai hoton mala bakar gumi ma amma wannan sai ke nuna cewa ahalus suna ba sa kimanta mala bakar gumi saboda yin irin wa'annan abubuwan wasa'il ne da suke kai mutane dama zuwa ga shirka da haka ba a yi haka yanzu inda za ka ɗauki malam jabar na tabbatar yanzu in ka ɗauki ahalus suna a najeriya cikin kaso ɗari kaso casa'in da biyar ba su da hoton malam jafar a hannunsu kaso biyar ne suke da hoton malam jafar a hannunsu kuma babu wani wanda yake rike hoton wani da niyyar wai wannan hoton yana da annabu ko addaru in an rike hoton akwai wani amfani da za a yi kuma akwai wani cutarwa da yake tun tunkuɗewa saboda haka ku daina sa wannan hotunan hotunan ma 'yan siyasa sun fi wayannan hotunan kaga mutum shi ba komai yake nema ba ya zo kullum yana ta zazzare ido a cikin katanga Allah ya shirye da mu wakal Allah ya ce la tagalu fi dinikum a to in dai har inda har yaran shehi zai fito yana da iko ya taka annabi ya ce bai ganin mutuncin kowa ai muko da muke yaran annabi mu ne ya kamata ya zamanto ba ma ganin mutuncin kowa inda akan annabin kuma duk wanda ya shirya zai taka annaba a shirya maki sai mun taka shi ko dan wace mata ne kuwa dan haka Allah ta'ala yace wala taqulu ala llahi illa alhaq kada ku faɗi wata magana ta gaskiya Allah yace innamal masihu isa ibn maryam rasulullah almasihu isa ba dan Allah bane manzo ne shi daga gurin Allah wa kalimatuhu alqaha ila maryama wa ruhum min sannan al'amari ne daga gurin Allah wanda ya jefa mu ainihin wato na maryamu sai Allah ya ce fa aminu billahi wa rusuli ku yi imani da Allah da manzanninsa wala taqulu salasa ku daina cewa Allah ɗayan uku ne Allah ya ce in tahu khairul lakum ku hanu wannan shine mafi alheri gare ku innamallahu ilahun wahid abun bauta shine kwaya ɗaya Allah ya ce subhanahu an yakuna lahu waladu sarki ya tabbata ga Allah a ce Allah yana da ɗa saboda mulkin sammai da ƙasai nashi ne wa kafa billahi wakila Allah ta'ala ya kuma cewa qul ya ayyuhan nasu ne rasulullahi ilaikum jami'an jami'an alladhi lahu ma fi samawati wa ma fil ardi Allah ya ce ƙulya a ayyuhan nasu kace ya ku mutane inni rasulullahi ilaikum ne manzo ne na Allah zuwa gare ku jami'an gabaki ɗaya. alladhi lahu mulku samawati wal ardi ni dan sako ne wanda ya mallaki sammai da kasai dan haka Allah sai ya ce la ilaha illahu babu wani abun bautawa da gaskiya sai wannan Allah yuhi wa yumitu shi yake kashewa ya raya dan haka fa aminu billahi wa rusuli fa aminu billahi ku imani da Allah wa rasulihin nabiyil ummi da kuma annabinsa wanda bai je gurin kowa ya koyi karatu da rubutu ba kuma ko an ki ko an yadda shine malamin duk duniyar nan wanda shi wannan annabin alladhi yu'minu billahi shi ma yayi imani da Allah wa kalimatihi wattabi'uhu la'allakum tahtadun Allah ya kuma cewa fa aminu billahi wa rusuli kuma wa rusuli fa aminu billahi wa rasulihi fan nuril anzalna ku yi imani da Allah da annabinsa da hasken da muka saukar muku wallahu bima ta'maluna Kabir? lalle duk aikin da bayi suke ainihin wato yana gani shi yasa nan gurin da malamai suka ce fa aminu billahi ku yi imani da Allah suka ce fa waqi'a ce fi jawabi sharti muqaddar ko dai ya zaman to fa waqi'a fi jawabi sharti muqaddar bai jazim na haka suka ce akwai taqdiri na wato in ja'akum mustaba min Allah fa aminu billahi wa rusuli idan wani zababbe ya zo muku daga gurin Allah a matsayin ɗan saƙo, to ku yi imani da shi ko kuma idza ja'akum mujtaba min Allah fa aminu billahi wa rusuli idan wani zababbe yazo muku daga gurin Allah da manzansa da yazo muku daga gurin Allah Allah madaukakin sarki sai ya ce ku imani da ainihin wato shi wannan dan sakon da Allah madaukakin sarki zai tuwo da haka shi yasa malamai suka ce wannan imanin da Allah ya ce ayi yana da samara dan kun san imani yana da rukunai guda shida mun faɗa sannan imani yana da halawa yana da zaki sannan kuma akwai amfanin da za ka samu in kai imani abu na farko imani ne ke sa a samu ta haƙiƙut tauhidi tabbatuwar tauhidi ga Allah maɗaukakin sarki bi haisu ta yadda la ya ta'allaku bi khairihi raja'an ba za ka taɓa allakuwa da wani Allah ba wajen wai kana ƙaunar abin da ke wurin shi wala kaufin ko ka ji tsoro kana ganin idan baka bi shi ba in an ji lahira zai isa ka wuta sannan tauhidi ne imani ne ke maka tasiri ta yadda ba za ka bauta ma kowa ba in ba Allah subhanahu ta'ala ba imani ne ke kawo wannan abu na biyu shine kamalu mahabbatillahi ta'ala wato cikan san Allah subhanahu ta'ala baya ainihin wato samuwa cikan san Allah subhanahu ta'ala baya samuwa sai ta hanyar ainihin wato imani wata azimuhu da kuma girmama Allah ɗin da abinda sunayen Allah masu kyau da sukufinsa suke hukuntawa abu na uku shine wato tabbatar da ibada ga Allah madaukakin sarki da abinda Allah ya umarni ya ce da kuma nisantar santar abinda Allah madaukakin sarki ya hana yace ainihin wato a bari wannan yana daga cikin shi yasa yake Aminu billahi wa rusuli ku yi imani da Allah kuma ku yi imani da manzanninsa da haka wajen imani da manzanni malamai suka ce ba za a ce ka yi imani da manzanni ba sai ka ƙudurci abu guda hudu na farko dole ka yi imani cewa bi anna risalatuhum haƙƙun min Allah ta'ala abinda Allah ya aiko su da shi na sako tukun na gaskiya ne sannan duk wanda ya kafarta da ɗaya daga cikin manzannin Allah to kamar ya kafarta da duka ne da haka in Allah ya curo annabawa miliyan ɗari. duk ka yadda da su amma ka ware ɗaya ka ce ba yadda da shi ba to in an je lahira sai Allah ya sa ka wuta shi yasa babu aƙida mai tsafta a duniya kamar aƙidar musulmi dangane da annaba malam sani wannan abun yana iyu ba zai ɓata rikodin ɗin nan don haka Allah maɗaukakin sarki ya faɗi cewa wato wannan shine aƙidar musulmi dangane da annabawa tafi kowace aƙida kyau da haka su musulmi ne suka cewa amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minuna sai ce kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli la nufarriqu baina ahadin min rusuli mu ba ma bambancewa abu na biyu shine kai imani wanda Allah madaukakin sarki ya sanar da su sunayensu to sai kai imani da sunayensu shine tafsilan kenan ƙur'ani kuma ya ba da labarin akwai annabawa guda ashirin da biyar a cikin ainihin wato Al-Qur'ani. abu na uku shine tasdiqu ma saha anhum min akhbarihim gasgata duk abin da ya inganta na labarin su annabawa dole ne abu na hudu yana daga cikin imani da annabawa shine al'amalu bi shari'ati man ursala ilaina minhum dole mu yi aiki da shari'ar annabin da aka aiko mana mu annaban da aka aiko mana shine manzon Allah sallallahu alaihi zuwa ga mutanen duniya gabaki daya ba mutanen duniya ba hadda aljanun duniya gabaki daya da haka Allah ta'ala yake fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima to wanda bai kudirce waɗannan abubuwan guda hudu ba dangane da annabawan Allah idan ana maganin imani da manzanni to bai daga ainihin wato ciki bai daga ainihin wato ciki da haka muka ce abu na farko shine mutum ya imani cewa sakon da aka turo su da shi daga gurin Allah gaskiya ne wanda Allah ya faɗi sunayensa a Qur'ani ka yadda da sunayen sannan wanda Allah madaukakin sarki ya turo mana dole mu aiki da shari'arsa sannan gaskata duk abin da ya inganta na labari daga gurin waɗannan annabawa wayannan su ne ainihin wato abin da ya danganci annaba Allah ya ce wa in tu'minu idan kuka yi imani da Allah kuka yi imani da wayannan annabawan da Allah yake aikowa wa tattaku kuma kuka ji tsoron Allah subhanahu wata'ala Allah ya ce falakum ajrun azim kuna da lada mai girma a gurin Allah subhanahu wata'ala shi yasa in din harfu shartin ne wa jazmin da ka tu'minu din shine fi'lun mudari'un majzumun bi an وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة والواو في محل رفع فائل وهو معطوف ناك وتتقوا أتبني فلكم إن كن إيماني وكد طوران الله مي جوابي نإن دن شين فلكم أجر عظيم كنا دلادا مي جرما أقولن الله سبحانه وتعالى شين جوابي نأينهم واتو شرعي دن ناك فلكم فأسي ذمن تواكع في جواب الشرط lakum shubuhu jimla fi mahalli raf'in kabarin muqaddam ajarun shine mubtada'un um mu'akkar wa huwa man'ud azimun shine na'at da haka jumla ismiya shine fi mahalli ainihin wato jazmin jawabu sharti wa jaza'uhu in dai kun imani kuka ji tsoron Allah to kuna da lada mai girma a gurin Allah kenan in ba yi imani ba ku ji tsoron Allah ba ba da komai a gurin Allah subhanahu wata'ala aya ta gaba Allah madaukakin sarki sai ya ce me wala yahsabanna alladhina yadkhuluna bima atahum Allahu min fadlihi huwa khayran bima لهم فيطوقون ما wannan ayar da Allah ya ce wa in tu'minu in kuka yi imani wa tattaku kuka ji tsoron Allah falakum ajrun azim kuna da lada mai girma a gurin Allah wani gurin Allah ta'ala yakan hada wato Taqawa da wani abu kamar nan yadda ya hada al-imanu da kuma at a can baya ya ce wa in tasbiru wa tattaqu sai ya hada as-sabru da at-taqwa sai ce la yadurrukum kaiduhum shi'a inna Allaha bima ya'maluna muhit wani gurin Allah sai ya hada al-ihsanu da at yace wa in tusinu wa tattaqu fa inna Allaha kana bima ta'maluna khabira wani gurin Allah sai ya hada at da al-islahu ya ce wa ‘yan tuslihu wa tattaku fa inna Allah kana gafuran rahima da haka ana buƙatar bayan kayi imani kayi taƙawa to ya to ka haɗa da haƙuri kuma ya to ka haɗa da al'isanu sannan ka zamanto al musulihu ba a so ka zama al-mufsid dan Allah madaukakin sarki ya ce wala tufsidu fil ardi islahi islahiha kada ku bai banna a doron ƙasa bayan Allah subhanahu wataala ya gyara ƙasar. alamatul qur'ani shek aminu shankidi shek salibin awadil magamisi yana ba da labari wata rana an kira sallar magariba zai fara tafsirin Alƙur'ani an karanta ayan wala tusidu fil ardi ba'da islahiha tunda ya kama ayar ya kasa yin tafsiri har aka kira sallar isha'i yana kuka saboda yana mamaki ta yaya Allah zai gyara ƙasa kuma ya ce kar a bata ta amma mutane su su bata ta Allah ya ce kar a bata ƙasa amma mutane sai sun bata ta da ɓanna. Allah ta'ala ya ce wala ya saban nan lazina ya bukaluna to za a shiga maganan kuɗi kuma wannan suke yin ruwa da da Allah maɗaukakin sarki ya ba su kada su taɓa tsammani shine wala ya saban nan lazina alladina yabkhaluna kada wanda suke yin ruwa bima atakumullahu da abinda Allah ya ba su min fadli na falala to kada su taba tsammani huwa khairal lahum abinda suka rike a hannunsu suka yi ruwa suka kiba da haƙƙin Allah alheri ne Allah ya ce bal a'a ba haka bane huwa sharrul lahum abinda suka rike na haƙƙin Allah a hannunsu Allah ya ce sharri ne domin sai tawquna ma bakhilu bihi yawmal qiyama wallahi da sannu sai an musu lalas da abinda suka yi ruwa da shi ranar alkiyama Allah sai ya ce walillahi mirasus samawati wal ardh gadan sama da ƙasa ya tabbata ga Allah wallahu bima ta'maluna khabir kuma Allah sai ya ba kowa labari da abin da ya aikata babban malami ibnu al-arabi mai ahkamul qur'an yace malamai sun karawa juna ilimi akan wannan ayar akan wata sauka yace magana ta farko shine an ahaduhuma annahum mani'uz zakka akan wanda suke hana zakka Allah sai yace wala yahsabanna alladhina yabkhaluna waɗanda suke yin ruwa kada suka taɓa tsammani abinda suka yi ruwa wanda Allah ya ba su na falala alheri ne to ba alheri ba ne sharri ne yake cewa wa rawa atiyatu an ibn abbas anna hadhihi al-aya nazalat fi ahbar al-yahud yace atiya ya ruwaito cewa daga ibn abbas wannan aya ta sauka akan yahudawa alladhina katamu sifata muhammadin sallallahu alaihi wasallam wannan suka boye siffar annabi da kuma annabtarsa wa arada abin yake nufi bilbukul a nan gurin shine kitmanul ilmi boye ainihin wato ilimi ya kafa hujja da waccan ayan cewa alladhina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bilbukuli wa yaktumuna ma atahumullahu min fadli wa a'tadna lil kafirina azaban muhina babban malami fakhruddin razi da yazo sai ya raddin wannan maganar yace domin idan wannan ayar ita ce istidlali da ita abin da ke gaba yana nuna cewa ana maganan faƙi na kuɗi ne ba ana maganan ɓoye siffar mandan Allah sallallahu alaihi wasallama ba dan Allah ya ce wallazi ne yunfiquna amwalahum ri'a'an nasi kaga yabkhaluna ba suna ɓoye siffar annabi ba a'a sun ɓoye kuɗi ne sun ki fito da shi Allah ya ce wallazi ne yunfiquna amwalahum ri'a'an nasi wala yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir sai ya ci wa man yakuni shaytanu dahu qarinan fasa'a karina wa ma za alaihim me zai same su lau amanu billahi wal yawmil akhir wa mara mimma razaqahumullah wa kana Allahu bihim alima shi yasa yace inna Allaha la zulimu mithqala zarra. Allah ba zai zalunci ba ko da ƙwayar atom ne kuwa wa in takwa hasanatan yudha'ifa wa yu'ti min ladunha ajran azima ko da kwatan kwacin ƙwayar atom kai na alheri to Allah sai ya ninninka maka shi sannan ya baka ainihin wato lada mai girma dan haka nan ana maganan ciyarwa ne na ainihin wato kuɗi Allah ya faɗi cewa wa minhum daga cikin mutane akwai man ahadallah wanda zai ma Allah alƙawari yace la in atana min fadlihi idan Allah ya bani daga falalashi lana saddaqanna wala dan sadaka wala nakunanna min as-salihin kuma dan kasance daga cikin mutanen kirki wani yadda kana ganin shi ana harkar addini yana gaba-gaba to wataƙila ba shi da kusisi ne duk ran da ya samu kuɗi in ba sa abu ma shi zai juyo da ku yake faɗa yanzu ku masu addini Allah ya ce a ta min faddihi lokacin da Allah ya ɗauki falalasta ya ba su sai ce baki lobe sai suka yi rowa da wannan dukiyar da take hannunsu ta Allah wata wallau wahum mu'riduna sai suka juya baya na haka ƙaba aqabahum nifaƙan fi ƙulobi mutum ya samu kuɗi ya riƙe kuɗin ya ƙi bayar da kuɗin don a yi addinin Allah wannan na daga cikin abin da ke haifar da munafunci a zukatan mutum ila mai yalƙaunahu har zuwa ranar da za su haɗu da Allah saboda bima laha saboda alƙawarin da suka yi ma Allah suka saba wa bima kanu yakdhibuna saboda abin da suka na ainihin wato ƙarya ji Allah maɗaukakin sarki Na haka Allah maɗaukakin sarki ya faɗa cewa alam ya alam shin mutane ba su san cewa ba anna Allah ya alamu sirrahum wa najwa wa anna Allah huwa allamul ghuyub dan wa anna laha, allamul ghuyub lalle Allah shi ne masanin duk abin da yi ainihin wato kuyu shi yasa Allah maɗaukakin sarki ya ce yace innamal hayatud duniya la'ibun wa lahun amma wa in tu'minu wa tattaqu yu'tukum udurakum wa la yas'alukum amwalukum sai ya yace in yas'alukumuha fa yukhrikum tabqalu wa yukhriju adganakum sai ya ce ha antum haula'i ga kunan kudin nan da auna litin tuku fi sabilillahi ana kiran mutane su kawo kudi a gina addinin Allah amma fa minkum manya bakal. a cikin mutane kuwa ya kama kudin sa ya riƙe kyankyan Allah ya ce wa manya bakal fa inna ma bakalo. duk wanda ya ruwa sai musifar ruwa ta koma kansa Allah ya ce wallahu al-ganiyu Allah mawadaci ne ya wadatu wadatar da bai bukatar komai a gurin kuwa. wa in tawallau. yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum Allah ya kuma cewa ma asaba ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha inna dhalika ala Allah yasir sai ya ce likai la ta'asau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla muktalin fakhur fakhur din ne shine alladhina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukli shi wani bala'i bi yake hadawa shi ba zai ba kuma ya hana wani yi shi yasa malamai suka ce in ka karanta ayin qur'ani mafi yawancin inda Allah zai kama ɗan wuta ya danna shi a wuta to sai ya hada masa da sifa ta tataccen maruwaci tukunna sannan zai danna shi ainihin wato wuta da haka Allah ya ce wallaili idza yaksha wan nahari idza jalla sai da ya rantsuwa da dare idan daren yi ainihin wato rufi da kuma wuni idan ya bude yayi rantsuwa ya ce wa ma khalaqa zakara wal unsa ya rantsuwa da abin da ya halicci mace da namiji sai yace inna sa'ayakum la shatta ayyukan Ayyukanku daban-daban ne yace amma fa amma man a'ata wattaqa wanda ya dauki dukiyarsa ya bare ji tsoron Allah wa saddaqa bil husna sai yace fa saniyasiruhu lil yusra amma wa amma man bakila wastagna wa kazzaba bil husna fa saniyasiruhu lil usra Allah yace wa ma yughni anhu maluhu idza taradda dukiyarsa ba za ta masa amfani ba lokacin da duk ya gangaro zuwa ga bala'i inna alaina lil huda wa inna lana lil akhirati wal ula haka Allah sai yake fa anzartukum naran talazza ina muku gargadi akan wuta wacce take da tsananin kuna take da ainihin wato zafi Allah sai yace sai kuna da sannu za a yi musu lalar da ma bakhilu bihi abinda suka rowa da shi yawmal qiyamati ranar alqiyama hadisi ya tabbata daga Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda yace annabi ya ce man atahu Allahu malan duk wanda Allah ya dauki kudi ya bashi falam yu'addi zakatahu ki cire haƙƙin Allah annabi yace musallahu yawmal qiyamati shuja'an aqra za a juyar da kudin a ranar alkiyama su zama wani irin kumurcin maciji lahu sabibatani yana da fiƙoƙi guda biyu macijin manya sannan macijin zai zo ya nan na mutum tun daga ƙasa tun daga ƙasa yutayyuquhu yawmal qiyamati fa ya'khudhu ya nannado mutuntun daga ƙasa sai ya nannado ya nannado ya nannado ya zo daidai kan mutum wajen bakin a nan zai sare ka ko ya sare shi an fahimta eh. idan ya sare shi sai ya zuba masa dafi sai ya ce ana maluka ana kanzuka ni ne dukiyarka ni ne taskar da ka tara bayan annabi ya gama wannan bayanin sai ya karanta wannan ayar yace summa qara'u in ƙaunar qawlallahi azza wa jalla wala tahsabanna allaha ghafilan wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima ataahumullahu min fadlihi huwa khairan lahum bal huwa sharrun lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yawm alqiyama Wala sai an musu lalar da abin da suka tara ranar alkiyama to mun sha wannan bayanin maka ce duk wanda ya samu kuɗi ya yin abin da ya dace ba wai sai an tafi lahira ba tun daga duniya yana cikin bala'i kuma bala'i na farko da zai fara gani ranar da zai mutu tukunna a lokacin a lokacin zai fara ganin bala'i yanzu ka sha wahala ka tara kuɗi yaranka yana ce maka stoki fa ko yana cewa babbar giwa ya kosa babbar giwa ta faɗi wayannan yaran ne yanzu da in ba sa kai ba ka mutu bashi ma ba za su biya ma ba wallahi ballantana wai su wani aikin alheri Allah ya kai ladan zuwa gurinka na ka duk wanda Allah ya ba shi kuɗi shi ya kamata ya tsayaye makansa gata kafin ya koma zuwa ga Allah wani sahabi ya zo ya samu annabi yana karanta alhakumut takasu hatta zurtumul maqabir yace dan adam yana cewa kuɗi na kuɗi na annabi ya ce ai baka da wani kuɗi sai abin da ka sa aka jikinka ya tsufa sai abin da ka ainihin wato yi sadaka ya wuce sai abinda kai kaza kai kaza na alheri ya ce ka bari ka wuce yanzu wasu ka ainihin wato barma sai ya to da yawa daga cikin mutane sun fi son dukiyar magadansa sama da tasu sabai suka ce ya za a ya faɗa ka ya ce wacce kuke kokarin sai kun tara ba ta ku bace ta wasu ce yanzu wannan karatun da ake ka kaddara duk wanda sako yake kai masa ba muna maganin cewa a taimaki marayu ba a waye gari yana da naira dubu ɗari sai ya ɗauko naira dubu biyar sai ya sa asusun marayu a ranar da ya sa asusun marayu dubu biyar yanzu cikin dubu ɗari saurana dubu casa'in da biyar ya saka naira dubu biyar a cikin asusun marayu kafin yamma an turo mala'ikan mutuwa ya ditse shi ya ɗauki ran shi ya yi gaba da shi yanzu dubu biyar ɗin ce tasa ko dubu casa'in da biyar ɗin dubu biyar yanzu dubu casa'in da biyar na waye na magada ne ba na shi ba ne shi yasa annabi ya ce da yawa mutane sun fi son dukiyar magadansu fiye da ainihin wato tasu na haka wannan yana daga ciki Allah ta'ala sai ya faɗi cewa walillahi mirasu samawati wal ardi lalle gadan sama da na ƙasa ba na kowa bane na Allah ne wallahu bima ta'maluna khabir lalle Allah madaukakin sarki ya kasance yana kallon wato yana sane ko ƙwararre ne dangane da abin da mutane suke hadisi ya tabbata daga Abu sarri da Gifari Allah ya kara masa yadda Ya ce in ta intahaitu ya ani annabi sallallahu alaihi wasallam na naje wajen annabi Ya ce sai ji annabi ya ce na rantsi da wanda raina ke hannunsa Allah Ya ce babu wani mutum ya kunu lahu Ibulun au Bakarun au ganamun zai tara dukiya shanu komin ko raƙuma ko tumaki da awaki la yu'addi haqqaha ya ƙi fitar da haƙƙin Allah a ciki illa utiya biha yawmal qiyamati a'zama ma yakunu wa asnamahu fanti sai an zo masa da abin da ya tara na dukiya ranar alkiyama wa'annan shanin da raƙuma da awaki da ya tara haka za a sa su silai a kwantar da shi idan aka kwantar da shi shikenan haka za a sa tumakin su dinga taka shi tun daga farko sai an kai ƙarshe duk yawansu idan sun kuma kai ƙarshe sannan a kuma sa su dawo su sake bi ta kan shi to yanzu haka ma idan motoci ka tara ka ƙi fitar da haƙƙin Allah a ciki idan ma jirgin sama ne in ma tireloli ne wallahi sai an zo da su lahira an kwantar da kai a dinga sawa duk yawan tirelolin tun daga farko har ƙarshe suna bi ta kanka sai sun dawo sannan a kuma dawowa da su kuma inna laha ala kulli shay'in qadir Allah yana da iko akan kowane irin ainihin wato abu Allah ta'ala ya shirye da mu hadisin abi salih daga ibnu abbas marhu yake cewa khalaq Allahu jannata adn Allah ya halicci aljanna zama biyadihi da hannunsa wa khalaqa fiha thimaraha Allah ya halicci 'ya'yan itacenta wa shaqqa fiha anharaha Allah ya tsatsaga ainihin wato ƙoraminta ثم نظر إليها الله يكلا الجنة فقال يتي تكلمي إما غنى فقال سي الجنة تتي قد أفلح المؤمنون فقال سي الله يتي وعزتي وجلالي نارا إدبوايا تادا كمبمتا لا تجاور بي فيك bakilu duk mutumin da ya zama marowaci a duniya to ba zai makwataka da ke ranar alkiyama da haka in mutum bai so ya shiga wuta to dole ya cire haƙƙin Allah ya ba mutane kuɗinsu sai a zauna lafiya Allah ta'ala ya sa mu dace ana nuna lokaci yayi gobe idan mun zo akwai wasu maganganu kafin mu dora da malamai ke cewa duk wanda ya hana abu guda biyar sai Allah madaukakin sarki ya hana shi abu biyar shi ma to zaka ji gobe me zaka hana abu guda biyar Allah madaukakin sarki ya hana ka abu guda biyar sannan da kuma ainihin wato wasu ainihin wato dabi'u guda biyar ga mutumin da yake cire haƙƙin Allah to abu biyar sai ya same shi a duniya sannan biyar sai ya same shi a lahira sai gobe in Allah ya kai mu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh